fi inganci ya ajuj wa ma min bani adam su ma bani adam ne akwai hadisin da ke tabbatar ma banu adam ne ranar tashin alkiyama ubangiji Allah ya ce ma annabi adam je cikin kowane al'umma 1000 ka da mutum guda ya je gidan aljanna 999 duka yan wuta ne oh! ranar tashin alkiyama an saya 1000 1000 1000 1000 nan 999 hellfire one going to paradise 999 nan wutan jahannama one out of 9000 nan shi kurin da shi wato in an tara mutane dubu guda za su gidan aljanna she sabai na tambayar manzo Allah a'a she annabi adam ya ce a to yanzu Allah in dai haka za yi mutane na za su je gidan aljanna sai Allah ya ce a'a in kaga an saya 1000 999 ya juju ma juju ne guda kurin ne dan adam sai yasa 999 nan ya juju ma juju wuta gudan da za shi